الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta markazul imam bukhari da ke unguwar rijiyar zaki a birnin kano a wannan yammaci na 14 ga watan ramadan haka ne 14 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 30 ga watan biyar ko shekara ta 2018 miladiya a karatunmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 86 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida faɗin Allah ta'ala wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yau kuma cikin falalan Allah da rahmasa za mu fara karatu a aya ta 87 faɗin Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا فاتم الله تعالى يفهم ترد مؤاين يقوم من جمد كتر وجن أيك رسول شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما ولا تعلم amanu ya ku waɗanda muka yi imani ya ku mummunai la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramtawa wato kada ku haramta daɗaɗan abubuwa da Allah ta'ala ya halatta muku to ka ku haramtawa kawunanku wala ta'tadu amma duk kuma kada ku wuce gona da iri mana kada ku wuce iyaka Allah ta'ala ya ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya son waɗanda suke ketare iyaka Allah ta'ala ya ce wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba Allah ta'ala ya ce ku ci daga abubuwan da Allah ta'ala ya azurta ku waɗanda suke halalan na halali kuma tayyiban wanda suke dadada Allah ta'ala ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun wanda da shi ne kuka yi imani Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi a cikin kitabut tafsir babin da yake magana wa min suratul maida haka Ibnu Jarir al-Tabari ya fitar da wannan a cikin littafin sa na tafsiri cewa dalilin saukar wannan aya kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa yace innal ayata nazalat bi sababi rajulin lalle wannan aya ta sauka ne a dalilin wani mutum atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai wannan bawan Allah ya ce faqala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah inni idza asabtu min Allah min tasharat wa akadadni wa akadadni shahwati yace ni in naci nama yakan yaɗa haka a jikina sannan kuma yakan sa min sha'awa a jikina mana duk lokacin da ya ci nama sai kuma sha'awa ta kama shi to wannan yasa ya ce haramtu lahama sai na haramtawa kaina cin nama nan take Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya a dalilin wannan ne Allah ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku wadanda kuka yi imani kada ku haramtawa kawukan ku dada dan abubuwan da Allah ta'ala ya wato ya ya ya ya halatta muku ina bata mun gane wannan me yake nuna mana yana nuna mana cewa ayar tana nufin duk wani abu da yake halali ne a tare da kai kada ka haramta wa kanka ina bata mun gane wannan yasa malamai suke cewa akwai hadisai da dama da suke da ma'anar wannan dalili na saukar aya ko da su ba a ce su dalili bane na saukar aya misali ya zo cikin riwayar muslim a riwayar bukhari da muslim da kuma sunanun nasa'i da musnad na imam ahmad daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam anas dan malik yake cewa inna nafaran min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana amali lis ma'ana waɗansu mutane daga cikin sabon manzala sassalama suka je suka tambayi manzala sassalama game da ayyukansa na koye ma'ana ibadun da yake yi tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala faƙala ba'aduhum da suka ji yadda annabi yake yi sai wasu suka ce daga ciki la atazawwaju nisa wayan suka ce to mu ba za mu aure ba za mu dage mu ibada mu bautatawa Allah har mu shiga aljanna wasu suka ce la aqulu laham yace ni kuma nama ne ba zan ƙara ci ba domin nama yana shagaltawa wannan suka ce la anamu ala firash ni kuma bazan taba taɓa kwanciya akan shimfida mai laushi ba sai dan jin samu ni karauni ko in samu ni dakali in kwanta dan kar ya zanto cewa ina ina yin bacci sosai muna ganewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa fahamidallaha wa afna alai sai yayi wa Allah godiya yayi Allah yayi godiya ga Allah ya ba masa fakala yace ma balu aqwamin kanu wa kada wa kada me ya samu waɗannan mutane suke cewa kaza da kaza lakinni usalli wa ya yace kun gani ina cin abinci kuma ina yin bacci a ina yin sallah kai ina yin bacci ma'ana wani lokacin ne sallah wani lokacin ne bacci ni ba wai kin bacci nake gaba ɗaya ba wa asumu wa aftiru wani sa'in ina ajmi wani sa'in ina cin abinci sannan yace wa tazawwajun nisa kuma na kasance ina auren mata faman rajiba an sunnati falaysa minni duk wanda ke kyamar ta to baya tare da ni muna gane ya wata riwayat bukhari da muslim din ta akai wasu mutane ne guda uku suka zo ja'a falafatu rahatin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su mutane guda uku ne suka zo gidajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yas'aluna an ibadati suna tambayar ibadar da manzan Allah yake yi idan ya shiga gida ashe mumini ba sallar biyar kawai yake yi ba a cikin gidan sama yana da ibadun da yake karatun na fila cikin dare da sauran ibadu ina ba ta mun gane falamma ukhbiru ka annahum taqalluha lokacin da aka ba su labari sai sai kaman ma ta yi kadan amma ko da yake shi annabin Allah ne shi bawan Allah ne in ma yayi haka daidai da shi ne to mu sai mun kara muna ganewa fakalu sai suka ce وأين نحن sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر ta yaya za mu haɗa kanmu da manzala sai bayan shi Allah ya gafarta mai abin da ya da wanda zai yi a gaba mu kuma ba mu da wannan garantin Ta haka dole mu dage mai ibada sosai amma ana ɗaya daga cikin sai ce fa'atazilun nisa ni zan sanci mata babu ni ba aure wala atazawwaju abadan bazan ne taɓa yin aure ba dan matan nan za ta shigaltar da ni ta hana ni yin da'a ga Allah dala muna gane ha faja'a rasulullah a faqala ahaduhum afwan sai ce amma ana amma kun gani din fa inni usalli bil laili abada ni daddare zan ringa yin sallah ne har abada ba bacci in zan dan yi bacci da rana zan yi shi amma da daddare kawai sallah zan ringa yi wa qala al akhar sai ce wa amma ana fa asumu dahra wala aftir ni kuma zan ringa yin azumi kullum ba ranar da zan ci abinci muna gane wa kalal akar na ƙarshen shine yace ama ana fa'atazilun nisa wala a atazawwaju abadan yace ni kuma zan nisanci mata zan ƙara yin aure ba har abada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqal sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama zo sai ya An tumun antumul na qultum kaza wa kaza ku ne kuka ringa cewa kaza kuka ringa cewa kaza wannan ya ce sallah da daddare wannan ya ce kullum azumi wannan ya ce babu aure ku ne muna ganewa sai ce musu amma ana amma wallahi inni la lillahi wa atqakum yace to ku sani ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fi ku ganin girman Allah na fi ku jin tsoron Allah kalma aksha da atqa duk tana nufin tsoron Allah amma in ka dauki littafin al-burhan fi ulumil qur'an na darkashi ya kawo kira ashadda da take nuna ma'anar khashiya Shi ne ganin girma ayat ce inna ma yakhshallahu min ibadihi alulamaa wannan qira'a ce shadda Kaɗai waɗanda Allah yake girmama Don ba za ka ce kaɗai wanda Allah yake jin tsoro a cikin bayansa ba ko ba haka ba Kaɗai wanda Allah yake girmama a cikin bayansa su ne wa masana amma da qira'a mutawatira inna ma yakhshallaha min ibadihi alulamaa muna gane ha nan ma inni kum lillahi wa atqakum ni ne na fi ku ganin girman Allah na fi ku jin tsoron Allah to ga wanda ya fi kowa ganin girman Allah ga wanda ya fi kowa jin tsoron Allah zai bayanin yadda addini yake dala muna gane sai ya ce lakinni asumu wa aftiru yace kun gane nan ni wata rana ina yin abinci ina cin abinci amma wata rana kuma wata rana ina yin azumi wata rana ina cin abinci muna gane wata rana ina yin azumi wata rana ina cin abinci ashe ba kullun ake azumi ba ina batan mun gane sannan yace ce wa usalli wa Arkud. sannan wata ran da daddare za ga ina sallah sallar dare amma wata ran kuma sai in kwanta in ci gaba da bacci na sallallahu alaihi wasallam sannan yace wa atazawwaju nisa sannan ni ina auren mata yace faman ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamu sunna ta baya sanin to bana tare da shi kaga wanda yazo yace sallah zai kullun an hana shi ba za ka zo kullun ka ringa sallah ba shi sa ka dauko hadisin Abu Darda da kuma Salman al-Farisi hadisi ne cikin Bukhari wata rana salman farisi ya taba zuwa gidan abu darda da ya je gidan abu darda kawai sai ya ga mata abu darda kata-kata ya ciki kuma yana ganki haka ta ce ya abokin naka ne baya da bukata ta ba shi da muradi a gare ni kullum da rana azumi da daddare sallah baya baya ba ta time da aka sai zauna a gidan zai kwana da safe ya tashi zai azumi ya ana shi ya ce wa abinci za mu ci dare na yi ana da daga sallar isha an shigo gida kawai sai kabbara sallah sai zaune da shi ya ce babu sallah shiga gida kwanta kasan dare na biyu ya fito zai fara sallah zai fara sallah ya ce a'a koma sai da kasan dare na uku ya zo sai ya kyale shi ya zo ya sallah kaga ya je ya kula iyalinsa kuma ya yi bacci kuma ya yi sallah abu darda na ta sai kawo kara gurin annabi sallama annabi sallama ya ce ai salmanu yayi gaskiya ya ce inna alayka haqqan ce kai kana da haƙƙi a karan kanka ke yana da haƙƙi a karan kanka sannan iyalinka suna da haƙƙi a karan kanka ma'ana daren gaba ɗaya naku ne akwai yankin da ya kamata kai bacci akwai yankin da ya kamata ka je ka kula matarka Kasancewa tana da aure sannan akwai yankin da zaka je kai bacci ko ba haka ba ba haka je kawai ka ce saboda tsabun zafin kai na addini ka ce kai kullum kawai ka auro a gidan mutane kai da daddare kawai sallah za a ringa yi a wannan ba zai ba wata ran babu sallah ta dare sai dai kuma ga iyalin ka nan sai ku sallar dare ko ba haka ba wannan shine abin da ya kamata domin shi aure abin da ya kamata mutane su fahimta ba fa ana yin aure bane duk wanda ga ya aure ba kawai ya auro mace bane dan zo su yi kiyamul layli ko dan su azumi da rana ko dan kullun su ta zikiri a'a Jabir da ya aure ai manzo Allah ya ga mana me ya aure da Jabir ya aure yace mai abikran tazawwata am sayyiba yace budurwa ka aura ko kuma bazawara yace ai bazawara na aura an mutu an bani da aya tara in na auro inna auro budurwa haka sun zama yara goma ke manzo Allah sallallahu alaihi yace hal bikran tulaibuha wa tulaibu me yasa baka auri budurwa ba ta yadda za kai mata wasa ta yi ma wasa ko ba haka ba a sha aure harka ce ta wasanni tsakanin miji da mata bayan an yi sallah an yi azumi kuma akwai wasanni shi sa daga annabi sallama har tsere yake tunda ya auri budurwa Aisha kaga har tsere suke yi bai taba yin tsere da wata ba sai da sai da Aisha Habashawa sun zo suna wasa yalle ta ko tana gani yace ya juya yace ya ishe ga tace a'a ya ishe ga tace a'a tace ni ba wai na ce ya bai ishe ni bane dan ina son kallon wasan a'a dan mutane su gane matsayina a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan mu duk usalancin ka idan kai auren zaka shiga gida zaka shiga ne a matsayin miji ba ga kana ni kankamewa ba kana ni Hausa da Larabci ana ba ta gane ka samu sunan Larabci ko sunan Turanci ka sa mata ku ta soyayya ku kuna wasanni a cikin gida shine aure muna gane shi sa wata rana wani bawan Allah ya je zance da ya je zance wadda za a fara zance sai da fara inna alhamdulillah na ahmadu Allah ta Allah da mu ya inganta hadisin bukhari da muslim da kuma sunan tirmidhi da sunan nasa'i da ibnu majah da sunan darimi daga sa'ad ibn abi waqqas yake cewa arada Uthman ibn Maqun an yatabattal fanahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walau ajaza lahu dhalika lakhtasayna Sa'ad ibn uh, Abi Waqqas yace Usman ibn Mad'un yaje gurin Manzala Allah sallallahu alaihi yace shi yana neman izini ba zai aure ba har abada sai ibada manzo Allah sallallahu alaihi sai ya hana shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yace da manzon Allah ya halatta masa ya haka mu kuma da mun je an dandake mu kamar yadda ake dandake dan akuya amma manzan Allah bai halatta ba bai kuma ce a yi ba kaga lalle lokutan ka sai dai ka raba su ina fatan mun gane shi sa wasu malaman suke ambata wani dalilin cewa dalilin da ya sa ayat ta sauka wasu daga cikin sahabbai akwai abubakar akwai aliyu akwai ibn mas'ud akwai abdullahi ibn umar akwai abu dhan al akwai salim ibn maula salim maula abi hudhaifa akwai al-miqdad ibn al-aswad da salman al-farisi da maqil ibn al-muqarrin ko muqarran Allah ya kara musu yadda sun hada gidan Usman dan Mad'un wattafaqu ala an yasumu an-nahara wa yaqumu al-layl wa la yanamu al-firash suka ittifaki cewa kun ga abin da ya kamata da rana mu azumi da daddare mu sallah kada mu ringa kwanciya akan abin shimfiɗa sannan kada mu ci nama kada mu ringa kusantar iyalinmu kada mu ringa sa tunare kada mu ringa sa kaya na alfarma mu je yi watsi da duniya wanda daga cikin malamai suka ce wannan shine dalilin da yasa aka saukar da wannan aya abinda da nake son ce dalilin na ambata na farko shine dalilin saukar wannan aya amma akwai hadisai da dama da suke magana akan ma'anar karka haramta wa kanka abinda Allah ta'ala ya halatta ma ina fatan mun gane na daga cikin abinda na hadisin da zamu kalla wancan hadisin Aisha ta ruwaito shi hadisin da nace na Anas ne dan Malik na waɗannan mutane guda uku ina fatan mun gane iya daga ciki hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace kunna naghzu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa laysa ma'ana nisa'un fa qulna ala nastaghfi fanahana rasulullahi sallallahu alaihi sallam an dhalik abdullahi dan masud yake cewa mun kasance a fagen dada mun fita yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a lokacin ba mu je da mata ba Faƙulla sai muka ce da annabi sallama ala nastakhsi shin ba za mu ɗan dandake kanmu ba fanahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dalik sai manzan Allah sallallahu ya hana mu aikata haka wa rakhasa lana an nankiha almar'ata bisawbi ila ajalin sai ya umarce mu ya yi mana izini da mu auri mace mu ba ta sadaki koda na tufafi ne mu ba ta sadaki koda na tufafi ne akan wace ka'ida ma'ana ila ajalin zuwa wani lokaci kaga wannan auren mutu'a ne malamai suka ce eh wannan ya faru ne kafin a haramta auren mutu'a ina fatan mun gane sai manzo Allah ya ba su wannan dama din da ya ba su wannan dama Abdullahi dan Mas'ud dan ya tabbatar ma da abin da annabi sallallahu yake nufi a wannan hadisin na kada su je su dandake kawo kansu kaga kamar sun haramta akan su mu'amala da matansu ne na aure sai abdullahi dan masu ya karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin ina batan mun gane al-imam ibn kasir da kansa yake cewa wa hada qabla at-tahrimi wa hada qabla tahrimi nikahil mut'a wallahu a'lam yace wannan ya faru ne kafin a haramta auren mutu'a Allah shine mafi sani masruq yake cewa kunna inda abdullahi ibn Mas'udin? mun kasance a wajen abdullahi dan mas'ud faji'a bi dar'in fatanaha rajulun faqala lahu abdullah ibn mana ka zo da wani abu ka cewa kamar nono na na tumaki wanda ake daskarar da shi sai aka ce da a shi abdullahi ɗan mas'ud fatanaha rajulun sai wani mutum ya kauce daga gurin fakala lahu abdullah sai abdullahi ibn mas'ud yake ce masa udnu matso fakala sai ce in inni haramtu an akula ce ni na haramta wa kaina bazan ci wannan abun ba fakala abdullahi udnu sai abdullahi ɗan mas'ud ya ce kaga matso mana fat'am wa kaffir an yaminik ka ci wannan abin da ka rantse ba za ka ci ba sannan kuma ka yi kafarar rantsuwarka وتلا هذه الآية sai abdullahi الله بن مسعود karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum muna ganewa wannan hadisi ne da malamai ke ambata dan fito da ma'anar wannan ayar asili amma abin da suke cewa shine dukkan abin da Allah madauke sarki ya haram ya halatta ma to kai haramun ne ka haramta wa kanka sai dai ka ce ba za ka yi amfani da shi ba amma ka ce haramun ne a gare ka to Allah madaukin sarki ya haramta wannan Abdurrahman ibn Nasir Sa'idi a cikin tafsirin sa na Tafsir Karimir Rahman yake cewa duk wanda ya haramta wa kansa wani abu duk wanda ya haramta wa kansa wani abu da ya halatta a gare shi muna ganewa yace to ba za ka dawo zuwa ga wannan abun ba har sai idan kayi kafara kafara irin ta rantsuwa shi sa anan abdullahi dan da yake ta fat'am wa kaffir an yamini shi amma kai rantsuwar rantsuwarka wanda sun malaman tafsiri suna malamai suna ganin ba sai kai rantsuwa ba sai ka kai kafara ba amma dai wannan magana ta Abdurrahman ibn Nasir sairi tana da matukar girma domin malamai da dama sun taimaki wannan magana cewa duk wanda ya haramta wa kansa wani abu da Allah ya halatta masa to zai yi kafara ta rantsuwa anan sai suka yi tambaya to idan mutum kuma ya yi zihari ta hanyar wa kansa matarsa yanzu mutum idan yanzu ce na haramta haramtawa kaina ke kamar yadda mahaifiyata take haramun a gurinki ya wannan zai suka ce wannan ba kafara zai tarantsuwa ba wannan zai yi kafara ne ta zihari mana gane zai yi kafara ne ta zihari amma shi ba kafara zai yi karantsuwa ba saboda a cikin wannan abin da ya haramta wa kansa akwai element na cewa eh wannan jihadi yake nufi wannan shine ma'anar ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta wa kanku tayyibati ma ahallallahu lakum daɗaɗan abubuwa da Allah maɗaukin sarki ya halatta muku Allah ta'ala ya ce wala ta'tad kada ku ketar iyaka ma'ana malaman tafsiri suka ce wala ta'tadu anan guri shine kuma kada ka je kuma ka halatta wa kanka abinda Allah ya haranta ma wannan ketar iyaka ne muna ganewa idan ka zo zaka yi muwazana tsakanin wanda ya halatta ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa da kuma wanda ya halatta wa kansa abinda Allah ya haramta wane ne fi girman zanibi. Shi ne wanda ya halatta wa kansa abin da Allah ta'ala ya haramta masa Don dukkan wani abu na abinci da Allah maɗauki sarki ya Allah ya baka ai matsayin sa bai wuce jawaz ba misali ya naman kaza jaizi ne cin naman kaza ba wanda ya ya ce ma wajibi ne ba wanda ya ya ce ma wai mustahabbi ne ka ci naman kaza in ka ci zaka samu lada na daban sai dai zaka samu lada akan ka'idar ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum muna ganewa to nan gurin bayan Allah madaukin sarki ya haramta ma ka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta ma wannan yasa lokacin da Annabi sallama ya haramta wa kansa matarsa sai da Allah madaukin sarki ya kalma kamar ta zargi a kansa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardat mardat azwaji kai wannan annabi ya kai wannan annabi me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta ma dan kana neman yardan matarka suka ce wannan kalma ce kamar ana so a nuna manzala sallama ya canje yanayi matsayin da yake ba wannan matsayin ne ya dace ba muna ganewa to dan kalmar wala ta'tadu tana nufin kada ka ketare iyaka suka ce ketare iyaka shine kuma ka je ka halatta wa kanka abinda Allah ya haranta ma shi yasa yace kudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون kaga anan gurin Allah madauke sarki bayan yayi umarni da a sa tufafi mai kyau in za a je masallaci amma sai ce wala tusrifu kada ku israfi kada ku wuce gona da iri domin su ne kullum a wajen harkar ci da sha ko harkar sutura abin da ake zama tsaka-tsaki والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما من أغانيها تدهك نن الله يهنا كهرم تاوى كنك أبن ليها للتماع at the same time kuma Allah ya hana ka ƙetare iyaka shine wala tusrifu kada ku israfi kada ku ƙetare iyaka ku je ku aikata haramun kada ku ƙetare iyaka akan ku je ku ringa sarrafa abin da kuma zai zama almubazzaranci ne amma a wacin ayatu suratul a'raf kaga sai da Allah sai da Allah madaukin sarki yayi magana magana da shine kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizq kaga ba wanda Allah ya haranta ma kuma kai ma Allah ya hana ya karanta da haka wanda ya haranta ma shine ma'anar ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah ma ahalla Allah lakum wa la ta'tadu sai Allah ta'ala ce inna allaha la yuhibbul mu'tadin lalle Allah tabaaraka wa ta'ala baya son mutanen da suke ketare iyaka aina fata an gane sai malamai suka ce ƙarshen wannan ayar yana tabbatar ma da cewa shi ka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta ma wannan ba ƙetar dokar Allah ba ƙetar iyakar Allah ba ne takura wa kai amma ka yi israfi ko kuma ka halatta wa kanka abin da Allah ya haramta ma wannan kuma ƙetar iyaka ne shi sa Allah ta'ala ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah ta'ala baya son mutanen da suke da ƙetar iyaka sai Allah ta'ala ya ce wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ta'ala ya halatta muku halalan shine abin da shari'a ta halatta shi a ce shi tayyiban wanda ya dace da lafiya da yanayin dan adam haka suke fassarawa muna ganewa wattaqullah ku ji tsoron Allah alladhi antum bihi mu'minun wanda da shi kuke yin imani malamai suke cewa wannan ayar aya ce da ta koyar da dan adam yadda zai ci abinci zai irin kala abincin da ya kamata ya ci ko irin abin da ya kamata ya amfani da shi dole abin da zaka yi amfani da shi na ci ko na tsira ya zama yana da yana da abubuwa guda biyu na farko ya zama shari'a ta halatta shi muna gane na farko ya zama shari'a ta halatta shi na biyu ya zanta cewa hanyar da ka samo shi na halali ne halalan suka ce yana magana ne akan hanyar da ka samo tayyiban kuma yana magana ne akan matsayinsa a cikin shari'a haka suka ce muna gane ma'ana dai da halalan da tayyiban abin da suke nufi shine ya zanto hanyar da ka samo abin na halali ne sannan ya zama kuma shi abin da za ka yi amfani da shi ya zama na halali ne kuma suka ce dukkan wata aya da ta magana akan abayi ba amma babu kalmar halalan a tare da shi ita to lalle ana raba mata wannan kalmar a sata a ciki misali ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa'ad ibn abi waqas riwayat muslim ya fada yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa ba. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم سنيتي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a nan gurin shine Allah mai tsarki ne baya karba abu sai mai tsarki yace Allah ta'ala ya umarci manzanni da irin abin da ya umarci mu'mine da shi shi sa ce ya ku taron manzanni ku ci daga daɗaɗen abubuwa mana wanda shari'a ta yarda da su kuma kuka samu wasu ta hanya halali muna ganewa sannan ce ku aiki na gari mumine ma sai Allah ya ce ya koɗan daukar imani ku ci daga daɗaɗen abubuwa su ne wanda kuka samu wasu ta hanya halali kuma shari'a ta yarda ku amfani da wannan abu misali ka je kayi dako ka samo kuɗinka sai ka zo ka sai shinkafa ka dafa kaga da sauce din da abin da zaka ci duk shari'a ta halatta ma shi wannan shi ake kira at-tayyib kuma shi ake kira halalan tayyiba ina fata an gane to anan sai Allah madaukakin sarki ce wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ta'ala ya azurta ku wanda yake halalan kun samo shi ta hanyar da shari'a ta yadda da ita tayyiban ya zama mai daɗin ci irin abin da shari'a take so ku ci ne muna gane sai Allah ta'ala ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin jin tsoron Allah shine zai sa ku kiyaye wannan doka ta Allah alladhi antum bihi mu'minun wanda kuke yin imani da shi tabaraka wa ta'ala to wannan ayar ko annan ayoyin guda biyu abin da suke tabbatar mana suna koyar da mu ne cin halali kaga wannan yana yana fito da fili da kuskuren malaman da za su zo su samu mutum dan siyasa idan sun same sai su ce masa ya gina masallaci saboda mun bana lillahi masjidan bana lahu lahu baitan fil janna ko yazo yace ka ringa ciyar da masu azumi za a ringa baka ladan su da haka sai ai kuma Allah mizani zai sa idan Allah ya sa mizani duk ladan masu azumi za a baka ba wanda ya san ladan da za a mai azumi kai ma duk za a baka da haka in ma ka ɗebo wancan a matsayin harami to wannan ladan da ka samu zai muƙawama na wannan zunubin shikenan sai ka tafi aljanna kaga wannan ba gaskiya bane domin hadisin da zamu kalla cewa inna allaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karba abu sai wanda ya zama mai tsarki to ka kai sos din kudin ka ba na halali bane domin sata kai sata kai duk abin da zaka siya ba zai amfani ba kuma ba sa tunatar da su hadisin da ya zo cikin Tirmizi wanda hadisi ne hasan kamar yadda malaman hadisi suke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan tazula qadama 'abdin inda rabbih yawm al-qiyamah hatta yus'ala an khamsin عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه ya ce dan adam diga digansa ba zai wuce gaban Allah ya tafi aljanna ba sai ya iya amsa tambayoyi guda biyar rayuwarka a ina ka da ita iliminka a afwan samartakarka a ina ka tsofar da ita sannan duk kuɗin da ka samu zaka an tambaya biyu a kansu? min aina min aina a ina ka je ka samo wannan kuɗin wasi ma an sannan a ina ka je ka kashe sai ya zama sos ɗin kuɗin na halali ne sannan gurin da aka kashe kuɗin shi ma na halali ne sannan za a tambaye ka ilimin ka me ka aikata da shi amma in sos ɗin kuɗin ya zo ba na halali ba ko ka yi aikin halali Allah ba zai karɓa ba kan ka'idar da annabi sai salama ya faɗa cikin wannan hadisi na muslim inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba aina fatan mun gane Allah ta'ala ya dace da mu sai Allah ta'ala ya ce لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم Allah ta'ala ya yi mana bayani akan irin abin da ya kamata ya zanto mana amfani da shi sai kuma Allah ta'ala yake so ya warware mana wata matsala ta yau da gobe shine rantsuwa da muke gudanar da ita a cikin rayuwarmu Allah ta'ala ce la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum Allah ta'ala ba zai kama ku da lagwa a cikin rantsuwarku ba walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman sai dai Allah ta'ala zai kama ku ne da abin da kuka kulla na daga rantsuwoyinku Allah ta'ala ce fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin kaffara idan kun yi rantsuwa wacce kun riga kun kullata ba rantsuwa irin talago ba shine kaffara sa shine za ku ciyar da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga tsakatsakin abinda ma'ana kuke ciyar da iyalanku aw kiswatuhum ko kuma ku yi musu tufafi aw tahriru raqaba ko kuma ya zanto cewa kun yanta wuyayi Allah ta'ala ya ce faman lam yajid duk wanda bai samu damar ɗaya daga cikin waɗancan guda uku ba fasiyamu thalathati ayyam zai yi azumi na kwana uku Allah ta'ala ya ce dalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kaffarar rantsuwarku idan har kun riga kun rantsi Allah ta'ala ya ce wahfadu aymanakum ku kiyaye rantsuwarku domin akwai doka da ƙa'ida a kanta Allah ta'ala ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati da wannan ne Allah madaukin sarki yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tashkurun dan ku godewa Allah tabaaraka ala ta hanyar da da'a a gare shi malamai suke cewa rantsuwa guda uku ce akwai yaminul lagwi ita ce rantsuwar da Aisha da wasu daga cikin sahabbai suka ce shine rantsuwa ta yau da gobe ya kaga wani wallahi ban ganshi ba kaga wani eh wallahi na ganshi wannan wata rantsuwa ce da kake yin ta ba tare da ka kulla wani ba tare da ka kulla wani wato sakamako da yake biyowa a karan kanka ba rantsuwa ce ta yau da gobe malamai suka ce to Allah ba zai kama mutane da da rantsuwar lago ba amma zai kama su ne da rantsuwa wacce suka riga suka kulla ta a karan kansu muna ganewa wanda ka kulla ta akan cewa za ka yi ko kuma ka kulla da cewa ba za ka yi ba aina fata an gane shi isa muhammadu aminu shinkiti a cikin tafsirinsa na abuwa bayan ya yi ƙoƙarin ya kawo mana menene yaminul lagwi a gurin magabata da haka sai yake cewa ita yaminul lagwi yace annan lagwa ma yajri ala lisanil insan min ghairi qasdin ita rantsuwa ta lagu ita ce wacce ke gudana a harshen ɗan adam ba tare da ya nufin ya kudirce wani abu a ransa Shi ne la da bala Shi ne eh na gan shi. A'a ban shi ba eh nayi a a ban yi ba a lokacin kawai ana tambaye kana bada ansa ba tare da ka kudirce wani abu da zai biyo baya a karan kanka ba da haka malam yace wa zahaba ila hadha alqawl ash-shafi'i wa aisha fi ihdar riwayatayn anha da wasu daga yawa daga cikin sahabbai amma wasu daga ciki suka ce a'a yaminun lagun shine ka rantse da gaske ka kudirce abin a cikin zuciyarka ka kudirce amma ka rantse ne akan gaskiya sai wani abu ya biyo baya ya nuna kuma wannan abin ba haka bane annal lagwa hu an yahlifa an yahlifa ala ma ya'taqidu na nafyu Shi ne mutum abin da ka kudirce a cikin ranka ka rantse a kan wannan abin daga baya sai saɓanin wannan abin ya zo ya bayyana malam yace wa hada mazhabu malik ibn anas ce wannan shi ne mazhabar malik dan anas da kuma a cikin sabbin irin aisha da abu horar da abdullahi dan abbas muna ganewa abin da nake so na ce rantsuwa ta lagu tana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine abin da ke gudana a harshen wato ɗan adam yau da gobe ba tare da ya kudurce wani abaransa ba wannan ita fahimtar Aisha da wasu daga cikin sahabbai wasu suka ce a'a abu ne za ka ƙudirce shi haka yake sai ka yi wannan rantsuwa sai ya bayyana ba haka ba suka ce wannan ma yaminul minu ce ai na fata an gane shi sa ce la yu'akhirukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum a wani gurin bima kasabat qulubukum shine abinda ku ta kudirce cewa wani abu na iya biyo baya nan sai ce walakin yu'akhirukum bima aqadtumul ayman sai dai Allah madaukin sarki zai kama ku ne da abinda kuka kudirce a zuciyarku na daga rantsoyinku wannan kalar rantsuwa ita ake kira al-yaminul munaqada rantsuwar da ka kulla ta akan ka yi wani abu ko kuma ka kulla ta akan ba za ka yi wani abu ba muna ganewa ka kulla ba za ka yi wani abu ba sai yin wannan abin ya zama shine maslaha kaga ka yi kafara ka zo kai wannan al'amari muna ganewa ka kulla ka yi kuma maslaha shine kai wannan abun da haka sai kai kafara sai ka kyale wannan abu amma ita ba a kyale ta kawai ta tafi a haka sannan suka ce akwai al'yamin algamus, wato rantsuwar da take dilmiyar da ɗan adam a cikin musiba da bala'i muna ganewa shi ne Allah yake faɗi cikin suratun nahali wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatadilla qadamun ba'da subutiha wa tazuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah suka ce ita irin wannan rantsuwa ita ce rantsuwar da kana sane za ka yi ta kaci haƙƙin ɗan adam misali muna da matsala da kai mun je kotu ina binka dubu ɗari biyar ka ce ba na binka kaga kotu in na kasa kawo hujja akan ka'idar albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar to kai abin za a baka za a baka rantsuwa kai ka san ina bunka amma ka san yanzu in ka rantse kuma wannan kuɗin ka cinye su sai ka ɗauka sai ka rantse to suka ce wannan malamai suka ce wannan rantsuwar tana lalata mutum tana lalata zurriyarsa tana lalata duk wani abu nasa dalili shine rantsuwa ce da kai wajen cin haƙƙin wani ita wannan rantsuwar ita ma babu kafara ita al-yaminul ghamus babu kafara illa iyaka abin da zaka shine ka dauki haƙƙin sa ka bashi sai ka tuba zuwa ga Allah amma duk wasu malaman suka ce bayan ka dauki sa ka bashi kuma sai ka yi kafara sannan ka ci da tuba amma da zancen da ya fi shahara shine yaminul gamus shine haƙƙin zaka biya sannan kuma sai ka ci da tuba a gurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda saba ma Allah tabaraka wa ta'ala da kai wanda kuma wannan abu ne mai sauki da yake faruwa a cikin al'umma ina fatan mun gane abu ne mai sauki da yake faruwa a cikin al'umma ga wani kawai ya ci haƙƙin wani ba tare da yana da wani dalili ko wani al'amari ba idan mun koma mun sake kallon wannan aya ta la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman malaman qur'ani ko malamai na karatun alqur'ani sai ka ce daidai gurin bima aqadtumul ayman ana karanta shi da qira'a kamar guda uku akwai qira'a shu'ba da hamza da kuma kisa'i da suke karanta aqadtumul ayman aina fata an gane babu tasdidi akan wannan kafin din kamar yadda za ka gani a cikin alqur'anin ka suna karanta shi babu tasdidi akwai wanda suke karanta kuma aqattumul ayman sannan kuma da wannan qira'ar da take a gaban mu muna ganewa di an karanta qur'ani da wannan akwai masail da suke da alaka da akwai masail da suke da alaka da da rantsuwa wanda ya kamata a ce mun dan duba kaɗan daga cikin su na daga cikin masail din suke cewa duk wannan rantsuwar da ake magana ana magana ne akan rantsuwa da Allah kawai domin sun ce annal yamina la tanaqit ko la tanaqit illa bi asma'illahi wa sifati rantsuwa ba ta kulluwa sai dai idan an yi ta da sunayen Allah da sifofin Allah da haka baya halatta a rantse da wani dan adam ko da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi wasallam yake man kana halifan falyahli billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko kuma ya shi muna ganewa sannan na daga cikin matsalar da ya kamata mu kalla shine idan kai rantsuwa wacce take al-yaminul munaqada rantsuwar da ka riga ka kulla wacce kafara na iya biyo bayanta to idan kai ta baka da yadda za a yi ka fita daga cikin wannan rantsuwar ya zama baka da zunubi a gurin Allah sai ta hanya guda uku na farko ko dai ka yi abin da kace za ka yi ko ka ƙi abin da kace ba za ka yi ba wanda ka yi rantsuwa akan sa ina fatan mun gane na biyu kuma shine ka yi kafara in ka san abin da ka rantse za ka yi ba za ka yi ba to za ka yi kafara in ka san abin da ka rantse kuma ba za ka yi din nan ba za ka yi to in kana so ka kubuta shine ka yi mai ka yi kafara kamar yadda wannan aya ta baka hanyoyi guda uku ina fatan muna gane sannan suka ce hanya ta uku in kana so ku kubuta daga al-yaminu al-munakada shine kai istisna'i misali wallahi gobe zan baka naira goma in Allah ya yarda kaga wannan istisna'i ne in baka bayar wa kafara kanka domin ka riga ka sa istisna'i a cikin ina fatan mun gane insha Allah gobe zan dau mataki akan sa sai ka kasa daukan mataki akan sa wannan ma suka ce babu kafara akan ka ma'ana abin da nake so in kana so ka kubuta daga dukkan wata rantsuwa da kai abu uku za ka yi ɗaya daga cikin uku ko dai ka yi wannan abin da kace za ka yi ka gabatar da shi ko kuma ka yi kafara ko kuma a lokacin da za ka yi rantsuwar ka sa istifna'i ka ce in Allah ya yarda muna ganewa malamai suka ce ni da na zo yanzu na rantse na ce ba zan yi abu kaza ba rantsuwa na kullar rantsuwa cewa ba zan yi abu kaza ba sai na manta na manta da cewa na rantsi sai na zo na aikata menene matsayina wanda daga cikin malamai suka ce wannan babu laifi a kanka dalili suka ce hadisin inna allaha tajawaza an ummati alkhata wa nisyanu mastukrihu alayhi muna gane ha sannan suna kafa hujja da hadisin muslim wanda yake magana akan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana wanda aka amsa sahabbai wannan suka ce waɗannan sun nuna cewa eh lallai idan mutum ya rantse ba zai abu kaza ba sai manta yi ko ya rantse zai yi sai manta bai yi ba to lalle wannan babu komai a kansa kuma wanda yace magana a ata da amru ibnu dinar da ibnu abi najih da ishaq da sauransu wannan shine ra'ayin da suka zaba duk da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan kafara ta hau kansa wannan yace magana ta biyu masu magana ta uku suka ce a bambanci eh duk wata nan tuwan kace zakai ko ba zakai ba wannan ba in ka manta kai ko ka manta ba kai babu kafara a kanka amma banda abu biyu at-talaqu wal itqu shine saki da kuma yan tabawa saki da yan tabawa wannan ba ba za a karɓi uzurin mantuwa a ka ba haka waɗannan malamai suka ce duk da gane malaman farko suna nufin komai da komai malamai na biyu ma suna nufin da laifi a kanka komai da komai wannan ba laifi a kanka komai da komai wanda suka ce eh, mun yadda babu laifi a kansa amma banda at-talaqu wal itqu saki da kuma mai da saki da kuma yantawa me suke so ce idan karanti ka saka misali muna ganewa idan karanti misali rantse ka ce in ta yi kaza na sake ta kuma karanci bayan ta yi sai ka manta ko ba ka sake ta ba to wannan ba za ka bayar da uzuri ba za a dawo a tabbatar ba da hukunci aka bawa in karata ya ta sako ko rashin ta da rantsuwa shi ma wannan za a zo a tabbatar ba da hukunci muna ganewa matsala ta gaba da suke ambata shi ne. mutum ne ya rantsuwa cewa ba zai yi wani aiki na da'ar Allah ba ko ba zai yi sulhu a tsakanin mutane ba aina ba ta gane sukan buga misali da sura a cikin aya a cikin suratul nisa cewa mutum ne yayi alƙawarin ba zai yi ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan ba la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas to waɗannan abubuwan guda uku dake cikin wannan ayar kaga abubuwa ne na neman yarda Allah sai ya rantse cewa ba zai yi ba sai malamai suka ce wannan abin da yake a shi shine zai je yayi kafara ya je ya kafara ya zo ya aikata wannan abin da ya rantse ba zai ba domin abu ne na shiga hanyar aljanna Allah kuma ya ce wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas to kaga idan mutum ya rantse ba zai aikin alkhairi ba sai yayi kafara sai ya je ya aikata a ah, abin da yake shine na alkhairi ina bakan mun gane shine ma'anar la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fa kaffaratu to wanda ya kulla wannan rantsuwar ba zai yi ba sai ya zo zai yi ko ya rantse a zai yi sai zo bai yi ba to dan yana so ya kubuta a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala shine fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin kaffarasa Shi ne zai ciyar da miskine guda nawa guda goma Shi ne zai ciyar da miskine guda goma kowanne zai shi abin da zai ishe shi muna ganewa malamai sun yi kai kawo adadin mene ne zai ishi mutum sai na umar da waninsa suka ce abinda za a ba mutum ko a ba mutum mudu daya mudun nabi guda hudu ne yake yin sa'i haka ne ko ba haka ba ne? to za a ɗauki mudun nabi a ba mutane guda goma kaga mudun nabi guda ɗaya shi yin sa'i guda hudu shi sa'i guda ɗaya kaga yana buƙatar kwano biyu da rabi na shinkafa a sallame su akan wannan magana yadda suna ganin cewa ciyar da su za a yi ƙoshi shi su shi kenan muna ganewa فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون na mafi tsakatsakin abincin da kuke ci yanzu a najeriyanci in za ka yi kafara da abincin da mai za ka yi da shinkafa ya ce auki sautuhun ko kuma ka yi musu tufafi aka ce wani tufafi ne zai ishe su wasu daga cikin malamai suka ce in ka ba su ɗaya daga cikin tufafi riga ko kwarjalla ya isa wasu daga cikin malamai suka ce a sai ka ba su abin da ya kai su yi sallah duk abin da za su iya yin sallah da shi su goma nan sai ka ɗinka musu amma suka ce a kalla al'adar mutane me ake kalla a matsayin sitara yanzu a kasar hausa me ake kalla a matsayin sitara a yi ma riga da wando a baka hula wannan ka asa sitara complete to sai mutane guda goma ko ba haka ba sai mutane guda goma Shi ne su aukis hun sannan auta hariru ba mana gane ha ah. ko kuma in yi abu hanifa nan sai yake cewa in an ce a yan tabawa shi wannan bawan ko da kafiri ne za a iya yan tashi domin ya ce haka haka nassin ayar yazo Auta tahriru raqaba ba tare da wani kaidi ba amma abinda jumhurin malamai suke bashi ansa suka ce wannan nassi ne a mutlak kuma wannan ka'ida ce ta ta usulul fiqh cewa nassi wato nassi mutlak ana takayidinsa da nassi muqayyad muna gane ha tunda akwai da ce fatariru raqabatin wadiyatun musallamatun ila ahli fatariru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahli cikin suratul nisa ka ganin sai tace da za a yanta duk da malamai suka ce in ka kalli mas'alar waccan ta kisa ne na khata wannan kuma tana magana ne akan rantsuwa suka ce wannan sabanin ba zai hana ba zai hana ba ai sun hada kan cewa duka yantawa ake sanyi tunda yantawa ake sanyi sai a ɗauko wancan taqayidin na raqabatin mu'mina dake cikin suratul nisaa a nisa'i sai kuma ai kaidin sa ga wannan ayar dake cikin suratul maida da kuma sura a kuma dake cikin suratul mujadala ina fatan mun gane muna gane ha da haka anan guri sai ka ce auki su a auki hariru raqabatin mu'mina zaka yi taqyidin wannan mutlaq din da wancan mukayyad din dake cikin suratul nisa ina fatan mun gane suna kafa hujja da hadisin da yazo cikin muslim da da muwatta ta imam malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yantar da yazo zai yantar yazo zai yantar da ya zo zai yantar da wata zai zai yanta baiwa da yazo zai yanta baiwa da yazo zai yanta baiwa wani bawan Allah zai yanta baiwa asalin hadisin shine kiwo take masa daga baya kura ina jin tazo ci kwaya ɗaya daga ciki wannan dalilin yasa har ya maru wannan baiwa tasa wanda aka nuna masa kafararsa shine ya yanta wannan baiwa da ya mara da yadda zai yanta ta sai annabi ya ce a zo da wannan baiwa din da aka zo da ita sai annabi sallama ya ce mata aina Allah aina Allah yake sai da ce Allahu fi sama mana gane ha duk da yin bid'a suna cewa wai wai ai ce yi Allahu fi sama Allah a cikin sama yake ba ce yi Allahu ala sama ba kaga duk mutumin da ya faɗi wannan kasan bai iya larabci ba domin ka'ida ka'ida haruffan da suke yi wa suna jarra suna yin tanawu suna yin tanawu da fir'auna ban wala kun fi juzu'i fi juzo'in su a cikin dabino kuma ya tsire su ka gama anasta shi ne ala juzo'in nakal kadnara ta kalluba wajinka fi sama ai kadnara ta kalluba wajinka ila sama sai ce allahu fi sama allah yana sama sai ce mata wa ana ni kuma wane ne sai ya ce an ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kai ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna ganewa sai manzo Allah sallallahu alaihi yace da wannan baban Allah atiqaha fa innaha mu'minatun yace ka yanta ta domin ita mu'mina ce idan mun kalli wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna ganewa kaga manzo Allah ta yi atiqaha fa innaha mu'minatun ka yanta ta domin wannan matar mu'mina ce amma tambaya biyu ta ansa tambaya ta farko aina Allah Allah yana ina ce Allahu fi sama yace yace wa man ana yace kuma anta rasulullah yace atiqaha fa innaha mu'minatun wannan hadisin mai mana idan zakai kafara ko zaka yanta baiwa in dai ta hanyar wato yanta baiwa ne to zaka yanta baiwa mu'mina ne ba zaka yanta baiwa wacce ba mu'mina ba ina fatan mun gane Allah ta'ala yace faman lam yajid duk wanda bai samu dama ba ma'ana wanda bai samu damar da zai ciyar da miskinai guda goma ba bai samu damar da zai yi musu sutura ba ko kuma ya samu damar da zai yanta baiwa Allah ce duk wanda bai samu wannan ba to ga hanya ta hudu fasiyamu salatati ayyam wannan bawan Allah zai yi azumi na kwana guda uku idan ya azumi na kwana guda uku Allah ta'ala ce zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wannan ita ce kaffarar rantsuwanku in har kun rantsi amma mu gane anan fa ba a magana akan al-yaminul lagwi ba kuma a magana akan al-yaminul ghamus ana magana ne akan al-yaminu al-munaqada ina bata mun gane ita ce Allah ta'ala ce faman lam yajid fa thalathati ayyam zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan ita ce kafara ta rantsuwarku in har kuka rantsi Allah ta'ala ya ce wahfadu aymanakum Allah ta'ala ya ce ku kiyaye rantsuwarku ma'ana kada ku ringa yin rantsuwa ko da yaushe akan duk wani amma da ku ta rantsarance in kuma har kun riga kun kulla kun yi ta to in za ku warware dole ku yi kafara Allah ta'ala ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar haka ne Allah ta'ala yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tashkuruna dan ku gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala ta hanyar ƙara da'a akan wannan ni'ima da ya muku ta sokar da wannan hukunci malaman da suke bayar da loga ta Qur'ani sai zo kan wani harafi sai su ce ma kaza ne a cikin alqur'ani ko ba haka ba wannan ma kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi gaba ɗaya guda hudu ne a Qur'ani daya yana cikin suratul baqara kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun daya yana cikin suratul ali imran can karanta wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu in ka zo karshe kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun sannan sai wannan kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun sai suratul nuri kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim abin da na faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma bayan kowa